abin da uban yaran nan suke sa ku daidai ne ai da ba ku zai saka jagoranci ba da ɗansa ne zai jagorance ku amma da yake aikin ta'annati ne ku aka saka a gaba to tsaya in gaya muku ku guji mara wa 'yan mulkin mallakan zamani baya waɗanda suke amfani da kuɗi suna bautar da ku yanzu me ya bambancin ku da karnukan nan da kuke zuwa farauta haba hama ai kamar yadda kare ba zai ci moriyar naman da ya kama wa ubangidansa a farauta ba to fa haka su ma ba za su ci moriyar wannan dukiyar da waɗannan iyayen gidan nasu suka sace musu ba. To Allah shirya mana ku. To ina shawarta ku da ku kwance ɗamarar alatsi ne ku ɗaura ta san barka. Allah shirya mana ku. Allah ya muku albarka. Allah kuma ya taimaki ƙasar mai shirya mana ita. Ka gaya masa ba za a yi aikin ba kuma kuɗi an cinye.